akwai mata waɗanda za a samu tana fama da yawan ciwon kafa da ciwon baya da ciwon jiki wani lokaci za ku samu har ta ji kafaɗanta da ma ɗora mata kaya wannan aka ce abin da yake damunta ciwo na uric acid na? kuna ji na? kuna ji? da ciwon gaɓoɓi da ji kafaɗanta kamar an ɗora mata wannan ciwo da turanci ana ce masa uric acid ba abin da yake maganin ciwon nan kamar ishe guda biyu ganyen mangoro guda goma sha hudu da fiye wata guda biyar ko ya zama ki je ki so ganyen parsley kamar na naira ɗari da kuka faɗa ki tafasa da fiye amma parsley in mace tana da ciki ba a so ta sha shi don yana iya zubar da ciki in mace tana shan wannan dole ta kiyaye ko da kosai ko da alali sannan nama ma ba za ta ci ba haka kifi ma ba za ta ci ba ba haka ba za ta sha nono ba haka ba za ta ci awara ba waɗannan aka ce ta kiyaye cinsu kuma tana shan wani ha tumbi abin da yake haifar da tumbi shine duk matan da take cin abinci ba za ta rabu da tumbi ba yasa ake ganin in tumbi ya miki yawa to abu biyu zai iya rage miki shi da ganyen gwanda amma jiki ba a cika so mace ta rage jiki ba saboda rage jiki a wajen mace da mafi yawa duk wanda ya ganki a rama sai ka kan baki da lafiya kuma mafi yawan an ganki a rama ana dan tsoron masu rama saboda an suna da dan fara kaɗan amma mafi yawa jiki inda aka fi so ki rage shine tumbi ne kina cin abinci kina gama cin abinci ki samu ruwan zafi ko ki samu ruwan ganyen mangoro ki tafasa ki sha to yana maganin sa sosai wannan baki haƙorinta yana ciwo ko yana ja ita kuma aka ce kullum ta samu zuma ta dinga brush da shi brush akwai mata kuma wanda ita matsalar da take da shi tana da matsala ne wannan duk lokacin da ta haihu aka ce ita abin da ake bukata ta yi amfani da shi shine daga lokacin da ta haihu sai ta samu ganyen gwanda sai a wanke shi sai a wani lokaci akan samu mace matsalar da yake haifar mata shine za ku ga tana da ulcer ita kadai fa kuma tana da cuta na infection za ta yi amfani da shi cikin kankanin lokaci ta warke da izinin Allah aka ce shine ta samo ganyen gwanda ta samo bawon kankana ta samo ta fannuwa ta samo turmeric ta hada soji daya ta tafasa yana maganin cutar sanyi da ulcer da lokacin al'ada wannan ne malamai suke ganin cewa za a iya hada shi ma kowa a gidansu da sha za ki ba ma yara ta hada ta mata sosai wajen rigakafi da dukkan cututtuka idan ana gudun aljani za a samu maganin sa ciki da izinin Allah in ana maganin da izinin Allah in ana gudun olsa da a samu maganin in ana gudun kambun baka suka ce wa mi'il amran da kowane irin ciwo garin habbatin sauda sai ki samu garin qastul hindil bahari annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama yace wanda fa inna fihi sab'atu ashfiya annabi yace tana warkar da cuta guda bakwai daga nan malamai suka ce kika hada garin qastul madara daya kika hada garin habbatu sauda gwangwanin madara biyu kika samu zuma lita biyu da rabi kika gauraya da sati daya ke ki sha cokali daya da daddare in sun zo kwanciya su sha suka ce duk wani cutar da zai shiga gidan ki Allah zai fitar da shi bisa sama saboda manzo Allah ya faɗa cikin hadisi yace ce hind yana warkar da cuta ba. manzo Allah ya faɗa habata sauda tana warkar da cututtuka guda magancewa alqur'ani kuma Allah yace zuma fihi shifa'un lin